hello so today is sunday na office i want to give you this story like <laughs> this is a, a, very funny story i don't think it has any there's no morals go me there's no lesson in this i'm just going to share this very funny childhood memory that i have it keeps coming back to me so when I was growing up, because I'm very weird, I think. <laughs> my parents think I'm very weird. I don't know why they think I'm very weird actually. Yeah, maybe it's because I was very straightforward and I bandaged Zoro. I wasn't like a scared child. My father is like this conservative, well, Nanikawe Gito's guy, but I just come straight and I say my mind and I walk away ga shegen tsoro an ci da ke ni na gudu ba zan kara dawo ba so to cut the whole long story when i was growing people say i have aljanu a lot of people say ina da aljanu <laughs> i don't know ni da aljani ne but then so i went to this malam i can never forget all this malam malamin gargajiya that is why i think har yau i do not trust any any of the scholars that say wai za su maka addu'a ko za su maka tofi so this one is the reason why he's stuck in my head is because he's a child molester I was just listening to something on radio na ji wani malami wannan malamin Kaduna nan da yake tara mutane ina wai yana musu wai shi yana musu magani ba su da hankali or something so this specific one is in Bauchi I'm not going to name anybody's name because obviously it's a long time ago and I hope that he has changed now. So this Malam has this thing. He thinks, I think he really thinks that when Anchiwe we da aljanu baka sanin me kake So akwai wata rana da aka kai ni tsakan dare. Kazi na tashi na ita ihu mai wa a or something. <laughs> Aka kai ni malamin nan. Well, let me tell you what he did to me. First of all, ya ɗore kafa na guda biyu. Ya saka aka miƙe kafa na haka guda biyu aka ɗore. wasu ƙaci kaci mutane suka danne mun kafa then they took my hand so and it's on police haka aka hannu hannuna ta baya sai ɗauki bargo irin bargon yara na na yan secondary school aka rufe shi a kaina sai aka saka min eh, ya kawo kas contrarin wuta ya saka wani abu mai kaman barkono ya rufe ni ya ce ma babana wai idan har na tari Ko na dambe na ce na son fita daga cikin bargon waya akwai aljini a jiki ah, ta yawa wannan does even make sense aka na ya muku nan dan daure na daure na gaba sarki sai na rinka atishawa shikenan mutumin nan ya daga bayan bargon <laughs> da dori na mai baki biyu ya zane ta na gaba sarki sai Allah na ga mutanen nan kashe ni suke ni yayi na gaya muku da kowane na na ce da gaske yana da aljanu na rinka iyu na kama cinyar malamin na na ciza <laughs> I don't know if I get how he flipped. He fell down as my stepmom alleged until we traveled together, and then both of them fell because of how how I struggled to stand up. I, I thought they were gonna kill me. He just said, you to that Algin." So <laughs> the thing is, wala ko ba ka da aljani sai sai kai aljani in aka kai gurin malamin malamin and nan da claim claiming that way they know the right things to do. and there's one other one they took me to Maiduguri in Maiduguri shi kuma wannan ya ɗauki gishiri ledan gishiri irin ledan naira biyar biyar da ake kullawa ya zuba a cikin kofi kofin irin normal na roban nan da ake shan um, shayi da shi na gargajiya ya zuba habbatus sauda kamar cokali uku ya ɗebo garlic ya matsa ciki ya zuba ya zuba a yi mixin ya ce wai a bani ya sha wai in na sha ne amai akwai aljini a jikina sabili da allah gishirin naira biyar a cikin ruwa ruwa da bai kai rabin fiya wata ba wai sauran aka hanji na ya tsinke amma tsabaragen da muna shigowa na ga yadda aka ɗaɗɗora mutane na gaya muku nan danne zuciya na haka na zana ina kallon su ina gumi <laughs> baba na yana kallo na ina kallon shi na ce mishi mu tafi ba abin da yake mu muna fita aka ba da magunguna da wajen buhu biyar a amin muna fita mun je kan hanya baba na zai sai tsire na ce mishi bai mota ka siya min leda ai <laughs> ka siya min leda na rinka amman da na yi i don't think i don't think any human being has ever yayi throwing up like that kamar bokiti uku haka so please i mean it's allowed for children to be different it is allowed i don't think i have ever seen anything extraordinary or I've ever done. Maybe that I don't know. But then a child can just be different. A child can just be weird. This is childhood abu. You do have to do that to your children. mutane mu na gargajiya kawai daga yaro yana yawan ciwon they don't understand ko sai ko it's not right mu ni dai na sha bulala har yau tsakan kai na tsabaragen rankwashin da na sha a gurin different malamai wala gashin gurin baya tsawo <laughs> ya mammanye gaba daya ciki so that's the story of my life I'll come back with another <laughs> episode of some childhood memories that I can remember bye